صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <clears throat> أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وهي وصية الله للأولين والآخرين وقال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون حديثنا اليوم عن عبادة عظيمة وباب من أبواب الخير لا يغلق بالموت عمل يبقى أجره ما بقي نفعه إنه الوقف الإسلامي معنى الوقف عباد الله حبس الأصل وتسبيل المنفعة فيوفض المال ويصرف ريعه في وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالى الوقف صدقة جارية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صلاة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم والوقف من أعظم الصدقات الجارية لأنه يستمر أجره بعد موت صاحبه الوقف سنة نبوية وأمل الصحابة رضي الله عنه عباد الله الوقت ليس فكر ليس فكرة جديدة بل هو سنة نبوية وأمل بها الصحابة الكرام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فقال النبي صلى الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبت أرضا لم أصم مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال صلى الله عليه وسلم إن شئت هبطت أصلها وتصدقت بها وجعلها عمر وقفا لا تباء ولا توهب ولا تورث تصرف في الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اشتد الأبس بالمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين فله الجنة واشتراها عثمان وجعلها وقفا للمسلمين وقف أبي وقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال إن أحب, إن أحب قال إن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح أوقاف يعني أوقاف علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين كانوا كانوا يوقفون الأراضي والآبار والدور في سبيل الله على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله لم أعلم أحدا من أهل العلم والقدرة إلا وقد وقف وقفا عباد الله فاتقوا الله واعلموا أن الوقف واقع نعيشه في نيجيريا أيها المسلمون ولو الوقف لم يكن حكرا على زمن السلف بل هو واقع مشهود في بلادنا نيجيريا لنا أصله ونعيش بركته كم من مسجد بني على أرض موقوفة تقام فيه الصلوات وتعلم فيه السنة والقرآن وكل من صلى أو تعلم فله أجر ولواقف ولواقفه مثل ذلك عباد الله وكم من مدارس تحفيظ القرآن والمآهل الإسلامية قائمة على أوقاف خرج منها أئمة أو خرج منها أئمة ودعاة وحفاظ وأطباء ومهندسون والواقف شريف في أجرهم إلى يوم القيامة وكم من آبار ماء حفرت في القرى والمناطق المهتاجة بأموال موقوفة يشرب منها الناس والبهائم وقد قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رقبة أجر وكم من أيتام وأرامل يتكفلت أو تكفلت بهم أوقاف خيرية حفظت كراماتهم وسترت حاجاتهم وكم من مرضى فقراء عالجوا أو, أو اشتروا دواءهم من صناديق وقتية فكان ذلك حفظا للنفس التي أمر الله بحفظها وكم من إفطار سائم في رمضان يقوم على أوقات ثابتة تتجدد كل عام قال صلى الله عليه وسلم من فطر سائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء أو من غير أن ينقص من أجره شيء دعوة الإحياء يعني دعوة لإحياء الوقت عباد الله إذا كان السلف قد أوقفوا البساتين والأراضي في زمانهم ونحن اليوم نستطيع أن نوقف أرضا أو متجرا أو بيتا أو مزرعة أو أقارا أو مشاركة في إنشاء هذه المذكورات أو جزءا من المدخل الشهري أي من الدخل الشهري قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفوهم للناس عباد الله الدنيا فانية والمال زائل ولا يبقى للأب إلا ما قدمه فطوبى لمن جعل ماله طريقا للجنة ووقفه ووقفه في وجوه الخير قال تعالى وما, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه bayan haka ya uwa muna godiya ga Allah ubangijin halittai ina gode masa subhanahu wataala godiyar da ya cancance ta wacce ba za mu iya ba sai dai mu yi abin da za mu yi ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa ainihin Allah wanda ya sanya sadaka ta zama sababi na samun albarka a rayuwa da bunƙasa dukiya ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne wanda ya nuna ma al'ummarsa ƙofofi na alkhairi ira da ce su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin alkiyama bayan haka yayin uwa musulmi yanayi makaina wasiya da ku kan kucewa cewa mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine wasiyar da aka yi ma na farko da na ƙarshe faɗin Allah maɗaukaki hakika mun yi wasiya a waɗanda muka bai wa littafi gabaninku kamar yadda kuma muka yi maku wasiya ku ji tsoron Allah ma'ana wannan al'ummar ta manzo kenan kullum in an ce ka ji tsoron Allah wannan kalma ce ta ƙaunarka da cewa ana so ka zai ka bi tudun mun tsira domin ta ƙawa ita ce bin dokokin Allah sau da ƙafa kuma da nisan hane hanansa duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokinsa ya ji tsoron sa ya nisanci hana-hanansa to lallai zai dace zai shi kuma ga samun tsira gobe kiyama yayin uwa musulmi abinda da za mu ɗan tattauna a yau a wannan hudu ba ya shafi wata ibada mai girma wacce ƙofa ce ta alkhairi kuma ba a toshe ma wanda ya samar da wannan ƙofar da wannan alkhairin dan ya mutu ba a toshe masa wannan kofa kofan na nan buɗe ana ta dura masa lada har ranar da za a yi tashin alkiyama duk abin da yayi na wannan aiki na alkhairi a wannan kofar wannan ladan na nan yana zuwa mizanin sa muddin abin da ya samar din bai gushe ba ba a daina amfani da shi ba wannan kuwa matsala ita ce matsalar wakati abin da yake ce ma wakati ko a ce masa hubusi ma'anar wakati shine ka tsare asalin wani abu da ka samar ya zama yana nan dindindin ana cin gajiyarsa sannan abin da yake samarwa shi kuma ana amfani da shi wajen taimaka ma al'umma amma asalin yana nan ana tsare shi sannan yana fito da wani amfani shi kuma amfanin ana sarrafa shi zuwa ayyukan alkhairi kana yin wannan domin neman yardar Allah domin neman dacewar shi wannan wakafi shi ake ce ma sadaka jariya sadaka mai gudana sadaka da take jawo mai ita lada har zuwa tashin alkiyama Mai dan me domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan wato dan adam ya rasu to wannan dan adam din dukkan aikin shi ya tsaya an yanke shi an rufe fayil din ba sauran abin da zai ƙara samu na lada sai abu uku kadai annabi ya ce sadaka jariya wannan shine wakafi kenan ko kuma ilimi mai amfani da wanda mai shi ya amfanar ya karantar ake ta amfani da shi shi ma sadaka ce jariya bayan mutuwar shi duk masu amfani da wannan karantarwa da ilimin za a ta ɗura masa lada a mizaninsa ko ɗa na gari da ya haifa ko ya ta gari ya bari tana masa addu'a tana aikin alheri ko yana aikin alheri shi ma ladan na nan za a ci gaba da ba wannan mahaifin ladan addu'a ɗansa da yake masa da ayyukan alheri da yake yi wannan hadisin musulun ne shi wakazi 'yan uwa shi ne mafi girman sadaka jariya abinda za ka yi abin ta amfani da shi har zuwa illa masha Allahu lallai wannan ladan zai ci gaba mai shi yana samun lada wato har bayan mutuwarsa Allah ka azurta mu da aikata ayyuka na wakafi shi wakafi yan uwa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi sallam sunna ce ta sahabban manzo sallallahu alaihi mu sani lallai shi wakafi ba wai wata sabuwar tunani ba ce wata fikira sabuwa da wasu suke tunanin yanzu aka kawo ta yanzu ake so mutane su yi a sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce sahabbai suka yi aiki da ita kaɗan daga cikin misalai da za mu bayar umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda ya sami da aka yi yaƙi aka ci haifar da yaƙi ta zama garin musulmi garin sahabbai ya zama suna da gonaki na dabino da inabi da kayan marmari wannan gonaki suka zama na musulmi aka raba su a matsayin ganima umar ya zo ya sami manzo sallallahu ya ce ya rasulallah ni na sami wata ƙasa wata gona wani lambu wanda ban taɓa samun wata dukiya mai daraja irin sa ba ka bani umarni ya zan yi da ita ni ina so in sa ta a matsayin wakafi da ban ta samun ladan abin da ake tsinka na dabinai da kayan murmuri a wannan gona tawa ba ni shawara ya zan yi da ita annabi ya ce in ka so ka tsara asalinta ta zama tana nan ba ta cikin kayan gadon ka, sannan abin da take samarwa ya zama ana sadaka da shi da inda ya dace a sadaka daga nan umar ya sanya wannan gona tashi waƙafi ba sayarwa har yaba duniya ba a sai da gonar ba ko ba ta shiga cikin gadan magadansa ba ana sarrafa abin da gonar take samarwa zuwa ga mabukata zuwa ga 'yan uwa makusanta zuwa ga wanda suke wato ƙoƙarin taimaka ma addinin Allah fi sabilillah nan ake saka duk abin da take samarwa na amfani bayan nan misali na biyu Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda babban sahabi surikin manzo wanda ya auri ‘ya'yansa guda biyu aka yi mai lakabi da zunnurai shi ma haka nan. lokacin da kishi ya kishi musulmi a garin madina suna da buƙatar ruwa na sha kuma ya kasance wata rijiya ce kuma ta yahudawa saboda haka musulmi ba su da iko a kanta ne manzo yake ce wato ya shelanta ya cewa zai sayi wannan bi'ir roma wannan rijiyar ta roma ya zama ya sanya gugarta da ake jawo ruwan cikin sauran guga na rijunan musulmi rijiyoyin musulmi wa zai tsaye ta falahul janna sakamakonsa aljanna da ya shelanta bai ce wani ba kowa ne haka su sahabbai suke in suka ji wa'azi kenan kowa sai ya ɗauka da shi ake wa'azin alkhairi sai ya tashi ya yi. in suka ji wani wa'azi na shela da gargaɗi ka a yi kowa sai ɗauka da shi ake sai ya kame wannan halayyar sahabbai kenan maza maza umar ya riga kowa ya sayi wannan rijiya ya sanya ta waƙafi ga musulmi har yau rijiyar na nan tana cikin wurare na tarihi in ka je madina za a kai ka wannan rijiyar ya jama'a daga nan umar kaga ya sami abin da zai sami aljanna daga ciki wanda za mu misali abu talhatun ansari babban sahabin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da aya Allah yake cewa ba za ku sami ladan abin da kuka yi na da'a da alkhairi ba na alkhairi na ciyarwa har sai kun ciyar da abin da kuka fi so ma'ana inda za ku fi samun lada mai gwadi Shi ne ku ba da abin da kuka fi so wannan aya da ta sauka dandanan abu ɗarha shi ma ya fahimce ta ya garzayo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina da wata gona mai suna bai roha kun san ana sama gonaki suna ana sama dabbobi suna ya sunanta bai roha ya ce ya rasulallah ita ce dukiyar da na fi so wannan gonar ina son ta don an ce so biyu take ‘ya'ya su dabinan gonar shi so biyu suke yi a shekara Sau da haka ya rasu lalla ita na fi so ga ayar da na ji can Allah ya saukar yaya zan yi da ita ni na riga na sanya ta sadaka fi sabilillah ta zama ba ta cikin kayan gado na ba ta cikin mallaki na a yanzu na sanya ta wakafi yaya zan yi kafin annabi ya bashi amsa yadda zai sai annabi ya ce bakin bakin madalla madalla da wannan dukiya taka yace ce za ka malon rabin kai wannan dukiya taka madalla da ita ita ce dukiya mai albarka wanda za ka ci gajiyarta a gaba baka lada har bayan ajalinka wannan dukiya wannan ita ce mai albarka an ce wannan gona manzo yakan shiga ya sha ruwan da ruwan ma daƙi gare daban yake ya'yan bishe ta daban suke yace ita zai bayar tun da ita fi so ya bayar fi sabilillah wanda amfaninta kuma annabi ce, ka je ka sa ta amfanin ga yan uwa makusanta ya jama'a inda za ku ta jin misalai na sahabbai sai ka ce waye ma bai wakati ba cikin sahabbai haka nan Ali Abi Talib da Aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yarda da iyayen muminai matan manzo sallallahu alaihi wasallam dukansu sun yi wakafi suna yin wakafi a lokacin gonaki suke da su na dabino da rijiyoyi da gidaddaji duk sun yi fi sabilillah saboda abin da suka mallaka kenan ana sarrafa su zuwa ga mabukata da miskinai da wani wajen tafarkin ɗaukaka addinin Allah wannan imamu shafi'i da ya karanta abubuwan da ya gani imamu shafi'i ainihin ce ne amma ya zauna madina ya je iraki ya zo misira yake cewa shi bai ga wani cikin masana ba ko kuma wanda suke da iko masu hali a zamanin tabi'ai da kuma wanda suke kafin su? face kowa ya yi wakafi ya yi wani abu da zai makansa na gata kan ya mutu dukiyar ya yaji wani abu ya ce wannan wakaki ne nema kaina saura kuma ya mutu magada su je su raba amma mutum ya tara himilin dukiya kadarori abubuwa iri-iri ya tara gidaje shaguna plaza iri-iri duka gasoyin ya muke banma magada sannan can kuma ana nan ana jiran shi za a hisabi dalla-dalla ya tsara bai ware wani abu cikin waɗannan abubuwan da Allah ya ba shi bai ce wannan nawa ne wakati ne ba cikin gado to sahabbai ɗan uwa mu sani dukkan sun yi wakati to in muka duba wakati lallai mu ma a nan Najeriya wani abu ne da yana nan ana yi amma yawanci an fi tsayawa akan gina masallaci gina makaranta su ma in an gina masallacin a barci ko mutane su ta faman ɗawainiya ana bara ba magana yaya limanin masallacin ya wutar masallacin ya ladan ya ruwa ya kaza wanda shi ya kamata masu wakafinmu na masallaci su gyara in ka yi masallaci to ka tabbata ya kamata ka samar da gidan liman gidan ladan ka samar da wani abu da zai rika kawo kuɗi ana kula da waɗannan masu kula da masallacin share shi kamsa sashi kula da tolar wanke shi duka ka samar da wani abu shaguna ne wasu ababa wanda za su taimaka ko a Najeriya ana wakafi na masallaci wannan ya taimaka domin da yawa za ka ga a Najeriya da wahala mutum ya masallaci bayan ya mutu kuma 'ya'yan shi ke na gado ne za su raba su sayar da wahala a sami wannan haka nan makarantu su ma za ka ga ana yi wanda sun yaye ɗalibai makaranta sun ma yaya ɗalibai a tayan wanda suke da ilimin zamani likitoci da injiniyoyi duka makarantu na wakaji ne ba makarantu ne da masu suka yi wai ‘ya'yansu za su su gada ba sannan sun yi ne domin su taimaka wajen ilmantar da al'umma daidai makarantu kamar masallaci ne don an yi kangon makaranta koranin makarantar yana da zaman kanshe ya za a yi a tafi da ita dai in babu wannan gudanarwar mai wakafin ba zai ci gaje wakafinsa ba domin kan ba zai karantar da yara ba sai an sami masu karantarwa to da masu makarantu za su wakafi sannan su ce to wannan makaranta nawa ne bajet ɗinta a shekara miliyan kaza ne da za a biya malamai to ga kaza na wakafi na wuri kaza a ɗauko a giya ko kuma iyaye ku kawo 'ya'yanku kyauta to har yau dai ba a fara wannan ba a Najeriya muna fata nan gaba a sami masu dukiya su irin wannan ka gina makaranta sannan ka gina mace wakabi a rika mace bajet sai a ka 'ya'yan talakawa su ta karatu kyauta amma yau babu angon makaranta kadai ba zai rike ta ba sai da yadda za a tafi da ita don shi ma mai wakafin ya sami abin da zai samu ana gina rijiyoyi a nan ƙasa da sunan wakabi sai dai ana kurakurai a nan da yawa za a gina rijiya da ɗan a da ruwan bai kai ruwa ba kenan ba a gina aka san mita nawa za a sami ruwan da sunan rijiyar wakafi sai a batta wata ɗaya ta biyu sai ta ƙafe kenan shi can mai wakafi yana tsammanin yana nan yana kwasan ladan ruwan rijiya bai san rijiya tuni ta ƙafe ba kenan wakafin shi ya tsaya saboda haka wanda za a kai da za ka ba a maka rijiya wakafi bonbon ne a irin namu na da ne Ko ka ba da kuɗin da za a gina sosai a tarar da ruwa irin wacce usman bin affan yayi wanda za a dade ana shan ruwanta ko kuma kai da aka ba amana ka gaya mai gaskiya za a yi mita ɗari karka ce mita sattin mata isa ta zo ta tsaya ya rasa ladan kai da kai aka saka amana ka ci amana sakanan za mu ga a najeriya ana da su auka masu kula da marayu shi ma daidai ne ana da auka wajen kula da marasa lafiya a ɗau kuɗi daga cikin wani asusu na wakafi a ba mara lafiya a yi masa magani a sai masa maganin duk wannan wakafi ne ya dace daidai ne haka nan ciyarwa azumi da take tinkaro ita ma ana ciyar da ita da kuɗin wakafi can ka tara kuɗi da sunan wakazi ciyarwa azumi ya zo za ka iya ɗauka ka bayar ka ce a ciyar da bayan Allah a wannan azumin ba don komai ba don ka sami ladan da annabi ke cewa wanda ya buɗi bakin mai azumi ko yana da kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an rage mu shi mai azumin komai na ladansa ba misali an ba shi lada za a ce miliyan goma ladan azumin to kai ma za a baka miliyan goma wannan shi ne babban gara fasa da take fuskantar mu azumin ramadana yana da buƙatar kowa ya matsa shiri abinda za ka na ciyarwa da amfanarwa da sallatarwa da dai abubuwa da za ka ke ma ka sami wannan lada ba mu sani kiran da muke ya ƴan uwa tun da magabatanmu sahabbai tabi'ai atiba sun yi wakafi da abinda suka mallaka a zamaninsu gonaki da gidaddaji da shaguna to mu ma yau kar abin mu a baya mu tashi mu yi in gonaki kake da su sami wata ka bari ka ce ce idan a a shaguna ne ka mallaka a a wasu shopping center ne wasu plaza ne yi kokari ka dau wasu ka ce wancan wakafi ne gidajen mai ne ka ware wani ka ce wancan wakafi ne a a gona ce wani lambu ne a wani babban ka hotel ne ka ware shi ka ce wancan wakafi ne ko kuma a tara kuɗi wancan miliyan goma wancan ashirin wancan kaza a hada a samar da wani abu da sunan wakafi wanda zai rika kawo alheri kai koma irin mu da muke aikin wata albashi a cikin albashinka ka ware ka ce kaza duk albashi ya zo wannan zan sa shi ɓangaren wakafi kai ta tarawa kai ma wannan kafin ka zo ga ritaya kafin albashin ka yi kare kafin ajalin ka yi kare kai ma ka ware wani abu da sunan wakafi ka yi wanda wannan za ka shiga cikin hadisin da annabi ke cewa mafi alherin mutane wanda ya fi amfanar da mutane kullum karka zama cikon gari dan uwa ka zama kai ma me kake miƙawa me kake yi cikin duk abin da Allah ya baka kasuwanci kake yi yau ka fita ka samu wa ɗan wani abu naira ɗari ce naira dubu ce naira dubu ashirin ce ware ka ce wannan wakafi ce je ka jefa ta inda ake ayyuka na wakafi saboda haka ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai abin da za mu cika da shi shine kira gare mu cewa mu sani wannan duniya karewa za wallahi tallahi ba tabbata za ba haka nan dukiyar da muka mallaka ita ma haka za ta gushe ko mu mu gushe ɗayan bi sai ya faru sannan ba wa ainihin ya sai ba abin da zai wanzu tare da shi sai abin da ya gabatar maka shi sadda ajali zai zo maka da ƴan uwanka da danginka da dukiyarka komai za su tafi su bakka abin da zai wanzu tare da kai abin da ka gabatar makanka na alkhairi shi yasa mu sani madalla za mu ce da bawan da ya sanya dukiyarsa ta zama hanyar shiga aljanna sa dukiya in ana tambaye ka me yasa kake neman kuɗi kace ina neman kuɗi don in kare mutunci na in ci halal sannan kuma ina yin neman kuɗi don neman kuɗin in aikin da zai zama man hanyar shiga aljanna wannan shine manufa amma ba kana neman kuɗi me yi da su a'a adan yi alfahari dan in yi gasa an yi kaza ma in yi wannan ba manufa 'yan uwa mu sani lallai kai ƙoƙari ka sanya duk abin da Allah ya baka na alheri kai kokari ka sa shi cikin ayyukan alheri kai ma Allah maɗaukaki ciya yake abin da ku gabatar ku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah shine mafi alkhairi ko mafi girman lada ba gara ba zago aka ce annabi ya ce sadakar da ka bayar Allah zai karɓe ce bunƙasa ta ta zama kamar girman dutsen Uhud a wani hadisin ya ce kamar ɗan dukushi na doki da za ka sau in ka hau shi faɗuwa zai ana renon shi har ya girma kai su kuwa da shi haka duk abin da ka bayar na sadaka yake da mun san wannan ba za a yi ta bibiyar mu ba mu yi wakafi mu yi sadaka sai ka rika ganin kamar wai inda ka ba da sadakar su ka taimaka ma baka fahimci kanka ka taimaka ma su masu tallata maka kai sadaka su ma ainihin kai suke taimaka ma da suke kwaɗaitar da kai saboda haka ya ɗan uwa mu tsaya mu kula da cewa rayuwar nan za ta ƙare maza maza kan ta ƙare mai abin da muka yi ga wanda suka gabata sun yi abin da suka yi yanzu suna nan suna cin gajiya shi ko mu ma mu yi wannan Allah ubangiji ka taimake mu Allah kai mana jagora Allah ubangiji ka sanya albarka a cikin dukiyoyin da abin da muke nema Allah ubangiji ka kiyaye mana addinin mu Allah ubangiji ka sanya wannan duniyar da muke rayuwa cikin ta mu ci gajiyar ta kafin ajalin mu ya zo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه الايمان وحببه في قلوبنا فكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين اللهم بارك في أوقات المسلمين في نيجيريا وجعلها سببا في حفظ الدين ونشر العلم وكفاية الفقراء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله